muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa kuma muna tuba kan zunubanmu muna kuma roƙo da addu'a da miƙa kokon baranmu zuwa gare shi akan matsaloli da abubuwa suke damun mu muna kuma daga hannayenmu sama muna kaskantar da kanmu zuwa gare shi kuma muna neman tsarin Allah daga sharurrukan kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu babu shakka duk wanda Allah ya shiryar shi ne shiryayye kun ba wanda ya isa ya fatar da shi haka nan kuma duk wanda Allah ya nufa da bata ba mai iya shiryar da shi ina kuma shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kadai kuma ba ya da abokin tarayya kuma ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawansa ne manzonsa ne Allah ya ƙara tsira da aminci da albarkoki zuwa ga wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da iyalansa tsalkaka kuma sahabbansa jagorori wanda suka yi jihadi wurin ɗaukaka kalma Allah Allah ya ƙara aminci da yadda gare su baki ɗaya bayan haka ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala domin mu samu kariya mu samu tsaro mu samu zaman lafiya mu samu kwanciyar hankali samu aminci daga dukkan tsorace-tsorace da abubuwan da muke kyama babu hanya ta farko da ya kamata mutumin da ke son ya samu aminci ya bi shine ya fara jin tsoron Allah shine mataki na farko daga cikin manya-manyan abubuwa na ni'imomi da Allah subhanahu wa Ta'ala ya yi ga ɗan adam bayan ni'ima ta musulunci bayan ni'ima ta addini to babu wata ni'ima wadda za a fara ambata wadda an ni'ima wadda za a kira ni'ima ta amsa kamar ni'imar aminci da zaman lafiya da samun tsaro da kwanciyar hankali babu shakka bukatar da ɗan adam yake da ita ga samun kwanciyar hankali da tsaro da natsuwa da samun walwala da kuma kwanciyar hankali a cikin gidansa ko akan hanyoyinsa ko akan ƙauyensa to daidai yake da bukatar da yake da ita ga abincin da zai ci da abin da zai sha da lafiya da yake da bukata da ita ga jikinsa in ma ba a ce waccan ta fi wannan ba domin ko da mutum yana da abin da zai ci yana da abin da zai ta, yana da lafiya ga jiki ne in bai da aminci ba ya da kwanciyar hankali ba ya da tsaro to har yanzu wannan abincin ko abincin ko lafiyar da yake da ita ba za ta amfani shi ba za ka ga yana ramewa ga shi mai kyau ya sha mai kyau amma kuma a ga yana ta ramawa wani lahiya bai da kwanciyar hankali a gidanka ma in kana da wani tashin hankali a gidanka da rashin kwanciyar hankali duk abin da ka ci ba ka ki ba sai ga kullum talakkan da adda kwanciyar hankali lahiya lo da iyali ne da mata ne Da fito ne na karke da miyar kaɗi amma ya hika kiba ya hika walwala saboda ni kwanciyar hankalin nan ne abin da ya muhimmanci to haka ga ƙasa babban abin da ya zama ni'ima ga ƙasa shine ya zama akwai aminci akwai zaman lafiya akwai kwanciyar hankali wannan kuma alkur'ani ya tabbatar da wannan wurare da dama wanda har ma Allah subhanahu wata'ala ya hada zaman lafiya da abinci ya yi shawa gori da su ya zama cikin dalilan da Allah subhanahu wata'ala ya kawa musu na su bauta ma ubangijin wannan daki dakin Ka'aba wato shine Allah subhanahu wata'ala kenan da zaman lafiya da abinci duk wanda mutum ya rasa to yana cikin matsala in ka rasa abinci ko da kana da zaman lafiya kana da matsala haka nan in ka rasa zaman lafiya ko da kana da abin da zaka ci kana da abin da zaka sha har yanzu kana cikin matsala Allah subhanahu wataala ya ce falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf wannan a takaice yana nuna mana muhimmancin aminci muhimmancin zaman lafiya muhimmancin natsuwa muhimmancin tsaro muhimmancin mutum ya zama yana da walwala a inda yake zaune ko a gidansa ko a garinsa ko a kan hanyarsa ko a wurin ibadarsa ko a kasuwarsa da dai sauran wurare idan aka rasa haka to babu shakka an rasa komai ga ƙasa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ya ƙara tabbatar mana muhimmancin aminci da zaman lafiya da tsaro da kwanciyar hankali ga al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan mutum ya waye gari a gidansa ko inda yake zaune yana cikin aminci yana da abin da zai ci na ran nan sannan kuma wato abin nan abin nan yana da abin da zai ci a ran nan yana da lafiya ga jiki nai to babu shakka haka yake kamar an mallaka mai duniya gaba daya wannan abubuwa guda uku abubuwa ne masu muhimmanci kwarai da gaske na farko mutum ya wayi gari inda yake zaune a garinsu ko a shiyarsu ko a gidanai ya zama yana da aminci yana da zaman lafiya yana da kwanciyar hankali abu na biyu ya zama yana da lafiya ga jikin shi ya tashi yana jin lafiya domin kuma ko da akwai tsaro akwai abinci in babu lafiya har yanzu akwai matsala sannan ya zama yana da abin da zai ci ko da na wannan yinin ne kawai domin daga cikin mawadata ana lisa mutumin da ya mallaki abin da zai ci yau yana cikin mawadata don cikin bayan Allah akwai wanda shi bai ma mallaki abin da zai ci yanzu ba balle abin da zai ce yau inan wannan yana nuna mana muhimmancin samun tsaro samun zaman lafiya addinin musulunci yana ba shi muhimmanci kwarai da gaske shi yasa dukkan wani mai mulki ko wata ƙasa ko wasu jama'a in dai sun san abin da suka yi sun san abin da ya kamata abu na farko da ya kamata su ba muhimmanci shine tsaron al'umma zaman su, kwanciyar hankalinsu kare dukiyoyinsu kare rayukansu kuskure ne ga gwamnati ko wace iri ce ta yi sakaci da abin da ya shafi kare lafiyar jama'a kuskure ne ga gwamnati ko wace iri ce ta yi compromising ga abin da ya shafi tsaron lafiyar jama'a ta wannan yana daga cikin abu mafi mahimmanci mas'uliya mafi mahimmanci ga kowace hukuma ga kowace gwamnati ga kowane mai mulki lalle ne ya zama abu na farko da zai fara fara fara ba mahimmanci game da abin da ya shafi tsaron al'ummarsa su ya zama ba su kariya kare su daga hare-hare na abokan gaba na ciki da na waje kare su daga abin da ke barazana ga rayuwarsu daga ciki ko daga waje kare su daga abin da zai barazana ga iyalinsu ko dukiyoyinsu daga ciki ko daga waje wannan yana daga cikin mas'uliya mahi mahimmanci wadda ake zaton kowane shugaba wanda ya san abin da ya kamata ya fara ba mahimmanci domin shine abin da ya komi muhimmanci ga rayuwar al'umma shine abin da ya komi muhimmanci ga rayuwar ƙasa ko rayuwar gari ko rayuwar gida duk ƙasar da suka rasa aminci suka rasa zaman lafiya suka rasa kwanciyar hankali to sun rasa komai duk abin da aka ba ƙasa idan ba a ba ta zaman lafiya da aminci da tsaro ba to ba a ba ta komai ba komi is zero saboda haka idan muka dibi halin da ƙasar mu take ciki a yau na tasitan kwantitan da tashe da kwanci-kwanci, da rashin zaman lafiya nan da can da kashe-kashe da rashin natsuwa rashin kwanciyar hankali za mu ga cewa lallai ƙasanmu ta faɗa cikin wani yanayi ta faɗa cikin wani hali wanda ya kamata a ce lallai sai mun dawo da mu, shugabanni sai sun dawo da su, wurin ganin yadda za su magance wannan matsalar. domin duk wani wanda ke da ruwa da tsaki wurin ganin al'umma ta samu zaman lafiya an samu kwanciyar hankali an samu tsaro wajibinsa ne ya ba da gudunmuwarsa wurin ganin an samu hakan idan bai bayar ba to lallai babu shakka akwai alamar tambaya gare shi ranar alkiyama tsakanin shi da ubangiji saboda haka idan muka ribi halin da kasan mu take ciki yanayi da muka samu kanmu na rashin tsaro da rashin zaman lafiya da kashe-kashe da kawai 'yan iska sun samu dama su zo ga ƙasa ko ga gari su buɗe wuta su kashe na kashewa su ɗauki matan mutane su je da su su abin da suka ga dama da su mutum gaba gare a kwanta da matar yana kallo ko ɗaya shi in yayi magana a halbe shi a halbe ta wannan yanayi ne wanda lalle dole sai shugabanni sun ƙara buɗe idanunsu lalle lalle dole wa'inda Allah subhanahu wata'ala ya tsora ma nauyin ganin sun yi adiresin wannan matsalar lallai lallai wajibin su ne a gaya musu in habban sani ba su san abin da ƙasa take ciki domin lallai su dau matakin da ya kamata saku saku baya yi ga abin da ya shahi abin nan dilin da lahiyar mutane saku saku baya yi wurin abin da ya shahi dilin da tsaron al'umma saku saku baya yi wurin amfani compromising ko kuma sa ido ga abin da ya shafi lahiya ko tsaron al'umma wannan wajibi ne kuma wannan abubuwan da suka faru ko da suke faru a cikin mu idan muka diba na farko suna komawa ne na daga cikin matsaloli wayanda suke haddasa wutar wannan rikice-rikice akwai rashin su jami'an tsaron da aka ɗora ma nauyin gudanar da wannan aikin ba da gaske suke yi ba ba da gaske suke yi ba akwai alamar tambaya ga jami'an tsaron Najeriya wurin dilin da matsalar tsaron Najeriya sannan babu haɗin kai a tsakaninsu yana daga cikin abin da ya sa matsalar ta ki karewa kusan duk 'yan ƙasa sun san da haka babu sinadi na aiki tsakanin jami'an tsaro tsakanin sojojin ƙasa da sojojin sama da 'yan sanda da dss da sauran masu ruwa da tsaki wurin abin da ya shafi harkar tsaro babu sinadi a tsakaninsu matsala ce wadda ba ɓoye take ba ta bayyana ga hili har talaka sun san da ita wanda babu yanda za a yi kuma a yi nasara da yaƙi da ta'addanci idan babu sinaji tsakanin ma'aikatan tsaro babu yanda za a yi a samu nasara wurin yabin nan yaƙi da 'yan ta'adda wanda shi ne yaƙi mafi wahala yaƙi da 'yan ta'adda don ba a ce yaƙi ne tsakanin ƙasa da ƙasa ya yi sauƙi bisa ga yaƙi da 'yan ta'adda a tarihin duniya ba wata ƙasa da ta yi yaƙi 'yan ta'adda irin wannan yaƙi na sakanoge ta nasara cikin ɗan lokaci duk da amerika da ta yi yakin sarika noke a kasashe irin iraki da afghanistan da wasu kasashe ba su samu nasara ba har yanzu yakin yaki karewa saboda wasu manuhohi to su ma najeriya irin wa'annan matsalolin ne ke son su kunno kai manuhohi na son arzuta kai manuhohi na son biyan bukatar wasu manuhohi na son ci da ceto tsakanin ma'aikata da manya-manyan jami'an tsaro wa'annan matsalolin duk ba a kau da su ba babu yadda za a yi wannan gwamnati ta yi nasara da abin da ya shafi matsalar yaƙi da abin da ya shafi tsaro a cikin wannan ƙasa kowa ya sani cewa 'yan uwa musulmi a bayyane yake halin da ƙasarmu take ciki na farko musamman abin da ya shafi yankin arewacin wannan ƙasa kowa ya san halin da yankin arewacin wannan ƙasa yake ciki na yawan kashe-kashe kama daga abin da ya shafi jihar borno jihar zamfara jihar yobe jihar katsina jihar sokoto da jihar Naija da kuma bangaren jihar Kaduna wannan yankin ya huskanci matsaloli na zubar da jini shine nan bayan Allah sun kwarara sun malala a cikin wayannan yankunan a cikin yan wayannan shekaru yau kusan shekara goma ko shekara goma sha ɗai ana zubar da jini a cikin wayannan yankunan kuma wannan zubar da jinin gaba ɗaya ya tattare ne a yankin arewa babba alamar tambaya a nan shine me yasa duk wa'annan shekarun wannan zubar da jinin bai bai daga daga yankin arewa ba yankin arewa ne kawai ke fuskantar wannan matsala me yasa duk wa'annan shekarun duka matsalolin da ake kuma ana tanawwa a abin da boko haram ne kawai aka zo aka shigo da matsalar makiyaya faɗan makiyaya aka ci gaba da wahala akan wannan ana nan ana nan aka shigo da kidnappers ana nan ana nan yanzu an shigo da wayanda su ba su ma an sako min in sun sai gari kashi kowa suke su tafi kun ga abin yana ta metamorphosis yau da gobe yana canza kama lalle wajibi ne gwamnati sai ta sa ido ta ɗau mataki akan abin da ya shafi wannan gwamnati muna kiran ta muna jawo hankalinta ta sani cewa babban dalilin da yasa talakawan Najeriya suka zaɓe ta shine babban dalilin talakawa shine su samu tsaro saboda a lokacin mulkin Jonathan kura ta kai bango halsi ya kai ga baki talakawa kowa ya shiga sai ta yi ne an shiga tsoro an shiga halin ha'ula'i kashe-kashe ya yi yawa da sace-sacen mutane da kashe mutane da ketarawa gidajen mutane ana kakkashe su da kuma kashe-kashe akan hanyoyi wannan ya sa mutane su haga ba su da wani alternative banda a ko wani wanda ko da za Allah zai sa a samu canji iya fahimtar talakawa a wannan lokaci su ga cewa wanda kawai suke ganin kila zai iya jajircewa domin a samu mafita ga wannan yanayin shine Muhammadu Buhari aka yi tsaye aka sha wayar da kan mutane da masu wa'azoji akan mimbarorinmu na masallatai mu na juma'a da mimbarorinmu na wa'azi babu abin da yan adawa ba su faɗa a kanmu ba cewa ai mun mai da masallatai wurin kamfen mun yi kaza mun yi kaza ai an wani kan muke dun mun jiya mu al'umman mu mafita muke neman musu ba mu tsoron wani ya zarge mu ba mu tsoron zargin mai zargi ba abin da ya dame mu nauyi ne wanda Allah ya dora muna idan al'umma ta faɗa cikin wani hali wajibin malamai ne su tashi tsaye ko da ko wannan zai zan sanadin rayuwarsu wanda kowa ya sani a wannan lokaci kowa yana iya komai na iya faruwa ga wanda ya ce karo da wannan gwamnati a wannan lokaci don suke da komai amma malamai suka sadaukar da kansu suka ba da rayuwarsu komai zai faru gare su ya rike bai faru ba an kakkashe wasu daga cikinsu wasu an kama su an tsare su amma duk bai sa malamai suka bari ba domin mafita muke neman ma al'umma Allah ya kaddara wannan gwamnati ta shigo wannan shine babban dalilin da yasa talakawa suka zaɓe ta aka yi mata zaɓen da a tarihin Najeriya ba taɓa zaɓen wata gwamnati with massive vote kamar da aka zaɓi Muhammadu Buhari ba to ashe ya kamata tunda wannan shine babban dalilin da talakawa suka zaɓe ta ya kamata lallai ta mai da hankali domin ta biya wannan bukatar ta talakawa alhamdulillah lokacin da wannan gwamnati tana farko ba za mu manta ba ta yi iya kokarin ta kuma an ga sauki bayyane an ga an samu sauki yadda ake wahalhalu da kuma yadda ake yawan tashe-tashen bama-bamai da kai hare-hare Allah ya kaddare an samu sauki an karya lagon boko haram a wannan lokaci amma kuma sai ga shi daga baya bayan ɗan lokaci kungulu ta koma ma gidanta na tsamiya saboda ni lokacin da jami'an tsaron da aka sa suka fara sanin daɗin dukiya suka fara sanin daɗin arziki maimakon kuɗaɗen da gwamnati ke bayarwa a yi amfani da su wurin yakin wannan matsala da tattun karo mu sai suka amfani da ita wurin azurta kansu da kuma faɗace-faɗace tsakaninsu sai ka ji an ce shugaban wannan shugaban sojoji na kaza da shugaban sojoji na kaza ko juna ba su ɗauka suna faɗa da juna wurin ƙoƙarin tara ma kansu arziki yaya za a yi a yi nasara ga yaƙi jagororin yaƙi ba su da fahimtar juna a tsakaninsu yaya za a yi a yi nasara ga yaƙi jagororin yaƙi ba su da sinabi na aiki a tsakaninsu wannan yana daga cikin abin da ya lalata wannan tsarin sai zama abubuwan suka sake lalacewa boko haram suka ƙara ƙarfi tare da cewa akwai external forces na cikin gida da waje wanda ke karfafa su sai suka dawo suka ci gaba da yin abin da suke yi tunda sun gane cewa abin da duk holo ne wa'annan jagororin tsaro da aka ba farko muna da hope akan su muna ganin cewa za su yi abin da ya kamata domin sun fara yi sai gashi abuwa suka lalace aka dawo ma gidan jiya wajibin gwamnati ne lallai ta ankara in ba ta sani ba ta sani wajibinta ne ta san halin da ƙasar nan take ciki kowa ya sani mun gani kamar da malam umar ya faɗa kowa ya ga halin da ko kuma matakin da wannan gwamnati ta ɗaukan ma covid-19 kowa ya ga matakin da aka ɗauka an ka rufe garuruwa an ka rufe kasunni an ka rufe masallatai an ka rufe hanyoyi ba shiga ba fita saboda yaƙi da ciwon da ma sai ka nemi mai shi baka san mai shi ba amma duk da haka ne 'yan ƙasa suka yi haƙuri duk in har gwamnati na iya rufe irin garin Legas da garin Kano da manya-manyan garuruwan Najeriya da manyan kasunan Najeriya da masallatai mu na jama'a mu yi hakuri me yasa ba za ka rufe waɗannan jihohin ba in ma ta kama a rufe waɗannan jihohin don a yaƙi waɗannan ƴan ta'adda a kare da su wannan matsalar covid-19 da rufe najeriya da aka najeriya sai gaba ɗaya aka rufe amma wannan matsalar ta tsaro wasu jihohi ne ƴan kaɗan abin ya shafa in har ana iya rufe najeriya akan gaba ɗaya akan wata matsala me yasa ba za a rufe waɗannan jihohin ba jihar Borno, jihar Yobe, jihar Katsina, jihar Zamfara, jihar Sokoto, jihar naija jihar Kaduna. Wa'annan su ne abubuwan wa'annan matsalolin tsaron ya yi kamari, musamman kuma baya bayan nan irin jihar Borno da jihar Zamfara da jihar Katsina da Sokoto. Me yasa ba za a rufe su ba a killace dajin gaba ɗaya duk inda ƴan ta'adda suke a amma su lokaci guda. Saboda haka wannan COVID-19 da aka ɗaukan ma wannan matakin duka-duka mutum nawa ne sun kamu su har yanzu. yau dinnan yau dinnan karhe goma sha ɗaya na yau dinnan mutum ɗari hudu da sittin da tara ne kawai suka mutu duk Najeriya. As of 11 o'clock na yau dinnan mutum ɗari hudu da sittin da tara kawai suka mutu duk Najeriya da COVID-19. To wannan adadin rana guda an sha kashe mutum da mutum ɗari hudu. Kenan matsalar tsaro ta yi matsalar COVID-19 muhimmanci. Me yasa aka ba wancan muhimmancin ba a ba wannan ba? Saboda haka gwamnati ya kamata ta shigo cikin taitayinta ta dawo kan hankalinta. lalle wannan matsala ce wadda dole gwamnati ta yi amfani da dukkanin mekanizm nata daga cewa an kai ƙarshen wannan matsala ku ji yadda ake kashe yan uwanmu a jihar Sokoto da jihar Borno da jihar Katsina ana kashe su kashin kiyasi ana malalar da jinin su ba su wa kowa da komai ba ba su ci abin kowa ba ba su ɗauki abin kowa ba haka kawai a shiga ga gari a killaci gari a ƙone gidaje a buɗe wuta a kakkashe mutane wajibi ne lalle ne dole gwamnati mu faɗa ta jiya da kunnen ta ta sani cewa idan ba ta gyara ba abin da ya faru lokacin gudun wallahi yana iya faruwa ko yanzu gare ta malaman addini ba fadawan kowa ba ne kamar yadda malam Umar ya faɗa mu abin da kawai muke lura menene zai sabin al'umman mu wancan lokaci abin da ya samu kayaki abin nan gudun saboda muna fahimtar al'umma ta haɗa cikin wani hali to ko yanzu har umma ta sake hada cikin wannan hali wallahi za mu dawo ma wancan turba ta mu mu yaƙe ta da muka yaki gwamnatin Goodluck saboda ni saboda wannan aiki ne nauyi ne wanda Allah ya dora muna mu gaya ma mutane gaskiya ko da ko komai zai faru ya dade bai faru ba mai wa'azi baya gudun rayuwarsa mai wa'azi baya gudun a tsare shi mai wa'azi baya gudun ya rasa komai in dai gaskiya ta zo ya faɗe ta kuma ya faɗe ta inda ya kamata ya faɗe ta in ya faɗe ta yayi aikin shi kuma ya kare aikinsa saura ubangiji ya shaidi abin da ya aikata saboda haka ya ku yan uwa musulmi mu sani kasan nan mun fada cikin wani hali muna kira ga wannan gwamnati alhamdulillah shekaran jiya na ji wani rahoto mitin din da aka yi a jiya wanda shugaban kasa ya yi mitin da dukkan service chief na sauran sister agencies wanda ke da alaka da harkar tsaro shugaban kasa ya yi mitin da su wanda mai ba shugaban kasa shawara akan harkar tsaro munguno shi yayi magana da yawon shugaban kasa shi yayi magana da yan jaridu bayan an kare taro ya yi bayanin jawabin bayan taro cewa abin da shugaban kasa ya faɗa ya tara su gaba ɗai ya nuna musu baki ya nuna musu bakin cikin sa akan abin da ke faruwa na kashe-kashe kuma ya gaya musu lallai ba zai ci gaba da ɗaukar wannan ba ya gaya musu cewa su sani lokacin da ya ɗauko su ya ba su wa'annan mukaman ba yi shawara da kowa ba babu wanda tilasta mai cewa sai ya ba su mukamai cancanta ya bi da rekod ɗin da yake da shi nasu daga sun cancanta ya ba su to haka su sani cewa wannan mataki da suka ɗauka bai gamsar da shi ba lalle lalle canza mataki domin ya ba su lokaci a kai ƙarshen wannan matsala ta tsaron Najeriya kuma yace ya samu rahoto na cewa babu sinadi kamar abin da na faɗa ɗazu wannan na cire wannan maganar ne bakin da ya kamata a tira shine mai ba shugaban ƙasa shawara akan tsaro mungono shi ya faɗi wannan yace shugaban kasa ya faɗa cewa ya samu rahoto na cewa babu sinadi na aiki tsakanin su shi ma wannan lallai dole su gyara wannan kuma ya ba da umarni ga shi mai ba shugaban kasa shawara mungono akan harkar tsaro cewa ya haɗa hannu da ministan communication and digital economy dr Fantami, su haɗa hannu wurin ganin cewa lallai lallai yadda ake amfani da layukan waya barkatai babu rajista lallai dole a ɗau mataki akan wannan da dai sauran maganganu da faɗa to yanzu mun sa ido ku gani wannan abin da shugaban kasa ya faɗa in Allah ya kaddari haka ne aka tabbatar da wannan to mun tabbatar da za a samu tsaro kuma za a samu zaman lahiya yanzu abin da ya rage yanzu mun sa ido ku gani shin wannan magana da ya faɗa za ta tabbata ko ba za ta tabbata ba idan ba ta tabbata ba wani mataki zai ɗauka kuma na gaba wannan shi abin da za mu sa ido mu gani ko muna fatar Allah ubangiji ya kama masa ya taimake shi domin ganin cewa an yi adiresin matsalar tsaro domin ita ce babban abin da zana gare mu a cikin wannan ƙasa kamar yadda faɗa wannan matsalar tsaro ta tare a arewa akwai alamar tambaya me yasa wannan matsalar tsaro ta tare da a arewa tare da cewa shugaban ƙasa ɗan arewa ne akwai manya-manyan mukamai na gwamnati sama da saba'in wanda 'yan arewa an rike da su wanda daga cikin wa'annan mukamai akwai dukkanin madahun iko na harkar tsaro 'yan arewa ne an rike da su misali shugaban sojojin ƙasa shine buratai dan arewa ne dan jihar Yobe ministan tsaro shine magashi dan arewa ne dan jihar Kano ah, inspector general of police dan arewa ne ah, dan jihar Nasarawa ne sai DSS shugaban DSS Bichi dan arewa ne jihar Kano kenan ko a ah, wannan sai sai wa kuma shugaban abin nan sauran abin nan abin nan ma'aikatu wanda ke da su ma suna da alaka da harkar tsaro kamar irin custom shugaban custom dan arewa ne shugaban ma'aikatar shige da fice na ƙasa baban daidai dan arewa ne dan jihar jigawa to ya an kai duk da wa'annan dimbin mukamai da yan arewa suke rike da su kuma wa'anda ke da alaka da tsaro ya an kai tsaro ya kasa ma kuma arewa wannan alamar tambaya ce wannan kuma yana da alaka da rashin haɗin kansu da rashin sanin ciwon kai irin nasu da kuma hauma haumar kokarin tara dukiya da mallaka arziki irin nasu kowa abin da zai tara kawai yadda ne shi ba matsala al'umma ba wajibi ne su ma su ji tsoron Allah dukan su musulmi ne yan arewa ne shugaban ƙasa da ya ba su wa'annan mukaman ya ba su ne domin su taimaka masa a samu nasara a cimma buri alƙawalin da yawa yan ƙasa ya cika wanda daga cikin manyan alƙawalla ne akwai harkar tsaro to ya aka yi ba su ba da goyon baya ba dole akwai rina a kaba dole akwai abin da ya kamata a tambaye su kuma ya kamata su ansa wannan tambayar yaya aka suna yan arewa gaba ɗaya harkar tsaro tana hannunsu gaba ɗaya yaya aka yi ba a samu tsaron ba wannan wajibi ne ji tsoron Allah su gyara inda suka bar kafa ake shigowa ana kattashe mana al'umma wajibi ne su rufe wannan kafar wajibi ne sauran al'umma gaba daya kiran mu a gare ku kuma ku tashi tsaye da addu'o'i kuma kyakkyawar fata cewa Allah ya taimake su wayanda Allah ya ba wannan jagoranci domin su ga cewa sun yi adiresin wannan matsala babban abin kunya ne babban abin kunya ne ga wannan gwamnati ta bari ta sauka ba ta ga ta kare wannan matsalar tsaron nan ba wallahi babban abin kunya ne saka muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sani cewa idan bai tashi tsaye ba wa'anda sai sun kai shi ga kunya don babu kunya ta hiyo shugaban kasa Buhari ya sauka bai yi adiresin matsalar tsaron arewa ba domin wannan ita ce babban abin da cardinal principle na kamfen din shi wanda abin da yake faɗa cewa matsalar tsaro da harkar corruption da sauransu matsalar tsaro tana cikin na gaba gaba cikin cardinal principle na kamfen din shi lallai idan bai hankali ba sai sun kai shiga kunya babu kunya da ta kai ya ƙare shekarar nan takwas a ce bai maganin matsalar tsaron Najeriya ba saka muna kira gare shi ya ƙara buɗe sa inda ke buƙatar gyara lalle ne ya gyara inda ake ganin wasu sun zama duwatsun murhu sun hana ruwa gudu ya canza su ya sa wayanda za su baci goyon baya domin ganin al'umma an daina kace al'umman mu haka nan sannan sauran al'umma da kuma sauran kungiyoyi akwai ƙungiyoyi da ke kiraye-kiraye na cewa a fito a yi zanga-zanga domin a nuna mu gwamnati bacin rai wannan ba daidai ba ne kuma ku sani mu ba mu tare da zin zanga-zanga zanga-zanga ba akida ahli sunna ba ce zanga-zanga ba akida sai ka addini ba zanga-zanga in ka tambaye sai ce to ai a America akan mutum guda an yi zanga-zanga kasan mu ba irin America ba zanga-zanga da za a yi ta sati ɗaya a America ba kashe kowa ba in an kai ta Najeriya ba san iyaka wanda zai mutu ba in an kai zanga-zanga irin wagar suka san a Najeriya ta kwana guda ba san iyaka wanda zai yi hasara ba ba san iyaka shagon da za a washe a kwashe kaya ba yan ta'addala nan irin wannan dama sai suke jira suwa mutane ta'addanci suwa dukiyoyin mutane ta'addanci saboda haka muna kira ga wayannan kungiyoyi da ke kiraye-kirayen a yi a yi zanga-zanga su sani kuskure ne yin zanga-zanga kuma a ka'ida ta ahli sunna ba awa shugaba zanga-zanga sai dai a lura da shi a tsora shi ga hanya kamar yadda muka yi dinnan a gaya masa gaskiya ya jiya ya gyara amma zanga-zanga ba a ce ta addini ba zanga-zanga ba aƙida ce ta ahli sunna ba ko da kun ga ana yi america ku basu da abin can yanayin mu daban na america daban abin da kai Amerika in ka ta kawo shi Najeriya sai ya baka ruwa rawar da wani kai a shi kari wani in yi ta sai ya sha kashi saboda haka kada ku dinga ɗauko mana abun da ake a wasu ƙasashe kuna ɗabbaka musu kuna tabbaka mana su a Najeriya yana daga cikin abubuwan da ke haddasa mana matsaloli sauran jama'a kuma mai ta kyakkyawar fata ga wannan gwamnatin Allah ya kama mata domin idan ta samu nasara, magance wannan matsalar nasarar mu ce gaba daya mu taimaka mata kuma da addu'a da sauran jagororin tsaro wanda Allah subhanahu wataala ya dora mana nauyin tsaron kasan nan Allah ya taimake su ya ba su nasara ya nuna musu bakin zare domin su kai matsarshe akan matsalar tsaron kasan nan domin samun nasarar tsaron nan shi ne nasarar mu gaba ɗaya. sannan kuma mu ci gaba da addu'o'i mu koka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu mai da al'amarin mu zuwa ga Allah mu ji tsoron Allah mu gyara ayyukan mu yana daga cikin abin da Allah zai taimake mu ya kawo mana aminci ya yayi muna wannan musiba sai tun farko hudu kuma muka cewa a ji tsoron Allah da jin tsoron Allah shine mataki na farko na maganin matsalar tsaro saka kiran mu gaba ɗaya mu ji tsoron Allah gaba ɗaya mu gyara ayyukan mu mu ci gaba da koma zuwa ga Allah mu dogara ga Allah mu yi ta addu'a idan mun yi haka insha Allah Allah zai taimake mu kuma zai yayi mana wannan matsala ya Allah muna roƙonka ka kawo mana da wannan matsala na wannan ƙasa wannan fitintinu yau shekara goma sha ɗaya ko sha biyu ana zubar da fitilin bayan ka su je ba su gani ba ya Allah muna roƙonka ka yayi mana wannan musiba Allah ka yayi mana wannan bala'i Allah waɗanda adda hannu ga wagga musibar a cikin ƙasa suke ko a waje farare ne ko baƙaƙe ne wata ƙasa ce ko wani gungu na jama'a Allah ka tarwatsa al'amarinsu Allah ka jefa fitinan nan a cikinsu Allah in wata ƙasa ce ke koya ma wannan fitintinu baya ana kakkashe mu a Najeriya ya Allah ka jefa mata bala'i ka tarwatsa ta Allah ka jefa mata bala'in da bai da gaba bai da baya bautan inda za su tunkare ba ka tarwatsa ta da shi Allah ka aminta da mu in wasu jama'a ne suke amfani da kuɗinsu ko influence nasu ko matsayinsu a cikin al'umma suna rura wata wannan fitinar Allah ka jefa bala'in nan a tsakiyar gidajensu in masu shirewa ne Allah ka shirya in ba su shirewa Allah ka ragargaza su Allah ka ragargaza su Allah ka yi muna maganin su kuma ka tona asirin su da rana tsaka ka tona asirin su kowa ya fahimce su domin a ɗau mataki a kansu Allah ka amintar da mu kuma ka gane da ja gabanin mu ku gane inda matsalar take domin a magance ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 وقد جاء الأمن في القرآن والسنة مقرونا بالطعام الذي لا حياة للإنسان إلا ولا بقاء له بدونه وقد امتن الله به على عباده وأمرهم أن يشكروا هذه النعم بإخلاص العبادة له فقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وفي رحاب الأمن وظله تعم الطمانينة ويسوده الهدوء وتعمها السعادة سعادة عن سلمة بن عبيد الله بن محسن الأنصاري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا ولهذا فإن من أعظم وظائف الحاكم في الإسلام توفير الأمن لرعيته وإقامة العدل بينهم قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإذا نظرنا في أهوالنا اليوم من زعزعة من زعزعة الأمن وعدم طمأنينة واستقرار وإنما إنما مرده إلى عدم الأخذ بلوازم الأمن وأسباب تحقيقه ومن ذلك عدم اجتماع الكلمة وعدم الطاعة لأولي الأمر أو التمرد عليهم وإن مما ينعم الله به المجتمع من أمن وافر وطمأنينة تامة وهدوء واستقرار كامل إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى ونعمة وإحسان منه ثم بفضل التمسك بأكيدتنا الإسلامية وطاعة الأمر واستجابة لهم عباد الله إن الإسلام بريء مما يتهمونه أعداؤه من أنه دين إرهابي هذا وهم وكذب إذ نحن المسلمين لا نريد الحرب ولا ندعو إلى الحرب إنما ندعو إلى السلام فديننا دين السلام وربنا هو السلام ويدعو إلى دار السلام فالسلام هو ديننا وهو هدفنا وهو غايتنا وهو شعارنا لأن ديننا لأن ديننا يحرم الاعتداء على الأنفس والأموال والممتلكات ويعتبر ويعتبر الاعتداء ويعتبر الاعتداء بكل أنواعه وألوانه يعتبره فسادا والله لا يحب الفساد هذا ديننا نحن لا نرضى بقتل الأبرياء نحن لا نرضى بقتل بقتل الأبرياء ولا بهدم الممتلكات ولا بإهلاك الأرواح وإزهاقها ولا بإلحاق الضرر بكل أحد إلا أن أعداءنا من جميع أنحاء العالم كلهم يجتمعون على رأي واحد وهو محاربة الإسلام والمسلمين هؤلاء إخوانكم في أنحاء مختلفة في شمال نيجيريا في برنو وزنفرة وكتنة وسوقتو وكدون ونيدا وتنظرون وترون ما يجري عليهم صباحا ومساء ويكتمون أولادهم وترمل نساؤهم وتهدم بيوتهم وتهرب وتنتهك هرماتهم وتسلب أموالهم وحقوقهم وهم من المسلمين وهم ممن يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله أيها الإخوة المؤمنون أدعوكم جميعا إلى التوجه إلى الله تبارك وتعالى وأن نتقي الله حتى تقواه فإن مشكلتنا هي البعد عن التقوى وأن نستقبل باب الدعاء وأن نتوجه إلى الله تعالى بالدعاء ضارعين متوكلين على الله ولا نيأس ولا نقول نحن ضعفاء مستضعفون لا نستطيع أن أن ننتصر لا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أوحى إلى داود عليه السلام فقال ما من عبد يعتصم بي أعرف ذلك من نيته فتكيده السماء فتكيده السماوات بمن فيها إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأسلم وأسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى ولا تعصوه وإياي وإياكم وكل دعوات الخطيرة والتي في شأنها إثارة الفتن وتبديل للأمن وتبديل الأمن والطمأنينة والاستقرار وحافظوا على وسائل حفظ الأمن ومن ذلك شكر الله عليها وإدامة ذلك وتحقيق توحيد الله تعالى والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتباع منهج السلف الصالح ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إذا الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق عبادك أئمتنا وولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى اللهم وفقهم في كل أمورهم قولا سديدا ورأيا رشيدا وفعلا حميدا وهيئ لهم سلطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم السلام

الرحمن الرحيم مالك يوم صراط الذين أنعمت عليهم غير الله

الله لمن حمده